Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya. ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel adadin mutanen da suka mutu a sanadiyar harin bam da aka kai da wasu motoci ranar juma'a a shi babban birnin kasar somaliya ya hawa da zuwa 52 a cewar wasu bayanan asibitoci biyar da aka kai mutanen jami'an tsaron somaliya waɗanda suka kai ɗaukin gaggawa sun ce 'yan bindigar su hudu ne suka shiga sahafi otal sannan suka hau saman rufin ginin suka yi ta harbin mutanen da ke kasansu daga bisani jami'an tsaron sun samu nasarar kashe 'yan bindigar tare da ceto ɗimbin mutanen da ke ɗakunan hotel ɗin tunda dai kungiyar alshabab wacce ta fi shekaru goma tana gudanar da ayyukan ta'addanci a somaliya ta ɗauki alhakin harin likitoci da jami'an asibitocin guda biyar da suka kula da mutanen da aka harba da waɗanda ba mai tashi da su sun ce adadin waɗanda suka mutum ya kai hamsin da biyu wasu kuma ɗari da shida sun raunata. a jiya asabar hukumomi sun ce sun sake gano wasu gawarwaki goma sha hudu bayan da gobarar daji ke ci gaba da kone yankin arewacin jihar california wanda hakan ya sa yawan mutanen da suka mutu ya kai ashirin da uku dalilin gobarar wadda ta lalata garin paradise a cewar ofishin 'yan sannan karamar hukumar tun farko dai an samu gawar wasu mutane biyu cikin mota a birnin malibu yayin da wutar ta tilastawa baki ɗaya al'ummar birnin ficewa da neman mafaka sanarwar da aka bayar jiya asabar ta sa yawan mutanen da suka mutu ya kai 25 a gobarar ta shafi wannan yanki kawai cutar dajin na yin barazana ga gidaje 75,000 a karamar hukumar ventura da ke arewa maso yammacin birnin los angeles haka kuma a karamar hukumar ne dan bindiga ya buɗe wuta ya kashe mutane goma sha biyu a wannan makon shugaban amurka donald trump ya soke ziyarar da aka shirya zai kai wata makabartar amurka da ke wajen birnin paris a jiya asabar ziyarar da ya kai faransa domin bikin tuna cika shekaru 100 da kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya a wata sanarwa da fadar white house ta fitar na cewa an soke ziyarar da shugaba zai yi ne saboda wasu matsaloli da suka fuskanta sanadiyar rashin kyawun yanayi maimakon haka wata tawagar jami'an gwamnatin amurka da shugaban ma'aikatan fadar white house jan kelly ya jagorance su jagoranta sun ziyarci makabartar domin girmama amurkawan kusan 2,300 da suka mutu a yaƙi aka kuma binne su a can yau lahadi shugaba trump zai haɗu da sauran shugabannin kasashen duniya da dama domin gudanar da hidimomin ranar tuna da muhimmiyar ranar cin yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen suka yi na kawo ƙarshen yaƙin duniya na farko To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A can kasar Brazil kuma ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa gocewar laka da safiyar jiya Asabar a kusa da birnin Rio de Janeiro da kashe akallin mutane goma da ta wasu sha ɗaya haka kuma mutane hudu sun ɓaci a cewar hukumomi a can Brazil ɗin. A cewar Roberto Rabade na ma'aikatar da ke kula da irin wannan masifu bayan kwashe kwanaki biyu ana tafka ruwan sama an ayyana dokar ta ɓaci a birnin nitroyi ya ƙara da cewa an buƙaci mutane su nemi mafaka. Haka kuma masu ceto sun ce ruwan saman ya yi sanadin rarake kasan wani katin dutse wanda ya afkawa gidaje da wuraren sana'a. masu aikin ceton da yana ci gaba da neman mutanen da alaka da baragwazon gidaje ya rufe su gocewar laka da ambaliyar ruwa wani abu ne da aka saba gani a ƙasar brazil yawancin lokuta ya kan shafi yankunan da gidaje masu ƙaramin ƙarfi suke saboda irin yadda ake gine-gine akan tudu da kuma kwari jiya asabar shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan ya rarraba kofin naɗar magana da aka yi na kashe ɗan jaridar saudiya nan jamal kashoji na kasashen birtaniya faransa da jamus da saudiya da kuma amurka nan take dai ba a samu tabbaci daga wata ƙasa daga cikin ƙasashen biyar ɗin cewa ta samu kofin ɗar da aka kashe ɗan jaridan ba ministan harkokin wajen turkiya mevlut cavusoglu ya faɗa a farkon wannan makon cewa gwamnatin turkiya na da ƙarin bayani kan yadda aka yi wannan kisan kuma mai yiwuwa ta bayyana ga wasu bayan kammala binciken kisan da yake magana lokacin da yake yin tafiya zuwa japan kafasogul ya faɗa wani ma labarai cewa turkiya ta bai wa saudiya da sauran kasashen da ke sha'awar bayanan damar ganin su kashoji da ya mutu bayan da ya ziyarci ofishin jakajinsa saudiya da ke istanbul ranar biyu ga watan oktoba daga karshe amurka ta kawo karshen aikin zuwan mai a sararin sama ga jiragen yakin gamayyar da saudiya ke jagoranta kasar yaman ƙasar saudiya ta faɗi a wata takardar bayani cewa ita ce ta buƙaci amurka ta daina saboda yan sojojin gamayya su ma suna iya zuwa man da kansu. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa masu sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa sanata mai wakiltar kebbi ta arewa a majalisar dattijan najeriya dr yahaya abubakar abdullahi ya kirayi 'yan kasan da su ba da gudunmawa da zai ceto ilimi daga rugujewa ya bayyana hakan ne a wata hira da wakiliyar murya amurka maryam atu muhammad eto eh idan eh, ilimi kamar da kowa ya sani shine gimshiƙi zama rayuwa ba a nan ba ko ina a duniya don shine eh, mataki na farko wato harkar ilimi ita tun haihuwa ake farata ba a rabuwa da ilimi sai a mutu saboda haka duk wani wanda yake raye in bai samu tarbiyya da ilimin kwarai ba to rayuwar shi ba za ta inganta ba kuma za ta zama tana da miki wanda kuma mikin zai zama har ƙarshen rayuwar shi saboda ka shi yasa ya kamata shi ne abinda ya kamata ko wani ƙasa da kuma al'umma da families sun cewa sun zo sun gaskata shi kuma sun ba shi daraja wadda ya kamata don in aka bar ilimi to an bar rayuwa kenan don bambancin mutum da dabba ilimi ne shi kawai raba su kin ga mutum da yana shakan iska yana tahiya yana waɗannan duk abin nan komai suka koya to bambancin mutum da dabba ilimi to in ilimi ya karanci za ga tsakanin bambancin mutum halayen shi da kuma yadda yake ta da rago shi za ga ta bambanta kwarai da gaske da wanda a da ilimi saboda haka shi ne ginshiki na zama rayuwa wannan ilimin ko na addinin islamu ne ko na wannan na zamani duk suna kokarin su koya wa jama'a yadda za a zauna cikin kwanciyar hankali yadda za a zauna a zauna tare da jama'a a san darajar jama'a a san darajar al'umma kuma musamman ya baka wasu irin eh, martabobi wanda za ka iya taimakon kanka ka taimaki wasu saboda ka ba wata magana akan magana ilimi ita wannan ita ce ginshiki dole a zo a fara shi in ba haka ba duk kasar da babu ilimi duk al'ummar da ba ta da ilimi to ta batse shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka nemi ilimi ka je har ƙasar Sin babu shi babu nau'i akai ilimi na kowane iri ne kowane irin ilimi mai amfani ne ga dan adam a wani bayani za ka yi mana na karfafa sha'anin ilimi a jihar kebbi da kuma ƙasa baki daya eto eh ni abin da sanin kowa ne cewa ni farko rayuwata bayan na yi karatu na da sauransu har na gama komi da ina malamin makaranta ne ba matakin ilimin da ban karantar ba na yi abin na hannu na zauna na karantar a jami'a na yi shugaban department na tattalin arzikin aikin gona na ahmadu bello university na yi ritaya as associate professor saboda haka ni rayuwa ta mafi yawancinta a wajen karantarwa da harkar ilimi da abin nan na yi eh, to daga nan na shiga aikin ta da aikin mulki na gwamnatin tarayya hannu bari amma dai wannan matakin da na fara na ilimi ina ganin dai shi ne ni babban baiwa wadda allah ya ma don ba don da wannan ilimin ba da duk waɗanda sauran abubuwa na rayuwa da ta da rayuwa uh, ta da bai uh, wakana ba saboda haka yanzu da muka zo aka zauna ana harkar siyasa abin da ya samu muka shigo har muka zo muka yi ruwa tsaki akan siyasa shine domin a zo a gyara zamantakewa al'umma mu kama jama'anmu da iyalanmu da yaranmu da 'ya'ya idan mutum cewa an gyara yadda ake ba jama'a ilimi yadda ilimin ƙasa zai bunƙasa don in ba don an zo an zama to yanzu abin da yake bata mana rai abin da yake ci mana tuwa ƙarya shine yadda har ka ilimi ya tattaɓarɓare mun mun san yadda mun ka hito mun kai karatu amma haka inda muke yanzu amma yanzu abin kunya ne wani lokaci in ka je ka ga yadda makarantun suke na firamare har sakandare in ka zo ka zo sai ka yi hawaye don saboda ina ganin kamar mahi yawan waɗanda suke tafiyar da al'amuran gwamnatoci da kuma jama'a su kansu ba a zauna aka zauna aka yi kiyasi aka yi eh, zama na kwarai ba domin a san cewa makoma kowace al'umma shine makoma iliminta in ilimin al'umma ya taɓarɓare to wannan al'umma makomata ta ɓaci saboda ka shi kullum muna nan muna kira kullum muna nan muna tallafi ga jama'a kullum muna nan ana abin amma ba in ba jama'a da kansu da kuma su shugabanni da gwamnatoci sun zo an zauna an ka dubi yanayin yadda ilimin nan yake a zo a zauna a gyara makarantu a karantar da malamai da sai mutum ya zo ya zo ya zo ya je ya same ce a ala gafta malam ko ranka daɗe don allah ina neman ka taimake da aiki ko da ticin ne koda karantarwa ne koda da eh? ne koda. har yanzu muna jihar kebbin inda sakataren ilimi na karamar hukumar yawuri malam yunusu salihu ya bayyana irin ci gaban da suka samu wajen faɗakarwa don sanya 'ya'ya mata a makarantu ga abin da ya shaida wa wakiliyarmu maryam atu muhammad gaskiya an samu cigaban rubutu akwai wani program da aka yi to shi nan ma ya wuri ana yin shi wadda a dr lami ke daukan nauyinsa wanda yake shi ma ya taimaka wurin ainihin sa yara mata makaranta don muna da malamai waɗanda ke karantarwa bayan an tashi makaranta su ma za su je su ci gaba da karantawa har zuwa karfe hudu na maranci iya mata zalla ne ake karantarwa to suna bi gidaje gidaje suna ainihin wayar da kan iyaye kiyaye mata muhimmancin sa ɗiya mata makaranta kuma hakikanin gaskiya an samu gwargwado ci gaba idan an ka gefen makarantar da bara da na tuhu an ka ce za a dan kara bunkasa ta to ya ina an ka kwana batun ci gaban wannan gine da kuma ɗaukaka darajar wannan makarantar a lokacin da kika zo karantar gaskiya babu wurin karatu amma yanzu cikin ayyukan gada mai girma gona ya ba basuwa makarantar ta samu sabon a anihin block ba ma wai gyara ba ta samu sabo kuma a yanzu akwai ton insha Allah za a kara samun wani kuma block da za a yi sabo don da muka zo mun dibi ainihin shi wannan tsohon block ɗin to da yake aiki ne wanda aka yi lokacin gwamnatin can da ta shuɗe gaskiya aikin bai da inganci muka duba babu yadda za a yi gyaran sa kawai sai muka ba da shawara aka zo aka gina sabuwar a block mai zuwa biyu da ofis da sto yanzu haka tana cikin kuma wanda muka ba da mika sunanta a ƙara kuma block guda insha Allah kuma na kyautar zaton wannan zai samu yanzu akwai wani yaro da ke wurin wanda yake da shi da wani kuma abokinsa suna ainihin volunteer wato suna karantarwa ne ba a biyan su to yanzu mun fara ɗaukan yaro guda daga cikinsu kuma shi na nan yanzu ina ganin mun ta sama shekara tun lokacin da ka zo ba mu wuce wata biyu ba muka ɗauke shi yana nan shi ma yana aiki a wannan makaranta sannan mun samu malamai yan fawa wanda ke na wurin nan halin da ake ciki ma yanzu akwai wata yarinya wadda yake ɗaliban mu ne nan cikin yaran mu da ke nan primary ɗaya daga cikin primary school din mu wadda an yi gasa na wanda ake kira spelling B wadda yake ita ta zo na ɗaya a wannan zone wato zuru ya wuri to aka zo kuma na jiha ita ta zo na ɗaya gasa na jiha wanda yake ita ta je kuma ta wakilci jihar Kebbi a Kano wanda aka yi na ƙasa can kuma ita ta zo na biyu kaga an samu a ya mace ne ya primary school duka yariya nan bata wuce shekara goma sha biyu ba yariya ce karama kuma gaskiya ta taka rawan gani kwarai da gaske don muna faɗakar da su mukan gaya musu cewa ɗaya mata suna da basira kwarai da gaske bayan tattaunawa da sakataren ilimi na karamar hukumar malam yunusa sai na yada zango wani gari da ake kira ukangala inda na zanta da wata mata da ke faɗi tashi ganin yaran ƙauyen sun sami ilimi mai suna aishatu idris ga yadda yadda ta tamu ta kasance. An muna gina kuma mun gode kuma mun samu hoyinta kuma mun samu basira sannan kuma mun samu ci gaba dan yara ɗari bisa ɗari ne yara tukunna wanda an kasa yan aji ɗaya sun kai mutum arba'in har da wasu yan kai banda wayancan babu sahen da ba a zuwa. Cito mun gode ma Allah mun gode ma gona mun gode ma sakatar mun gode ma ciyaman ɗinmu da ya ba mu ƙarfin gwiwa mun ka samu wannan ci gaba. Shi ma shugaban makarantar ta ukan gala Malam Ibrahim Shehu ya fara da mika godiyarsa ga ita wannan mata matar watan aishatu idris sai ya ci gaba yana mai cewa alhamdulillah gaskiya bisa ga yadda na ga al'amarin ya ci gaba alhamdulillah domin lokacin da ta ziyarci mu wannan makarantar yaran da muke da su ba su da yawa to amma alhamdulillah yanzu a halin da muke ciki muna da yara yan aji daya sama da mutum 40 wanda yake a lokacin yana da wuya a samu cikin aji yara goma sha biyar zuwa goma ne gaskiya alhamdulillah yan mata suna da yawa su ma domin ko a yanzu cikin 45 din na sha biyar yan mata ne wanda yake lokacin sai ka tare da aji ko aji dungungun din babu ɗaya mace ko guda a ciki kaga an samu ci gaba alhamdulillah gaskiya mutanen garin nan gaskiya sun ba da haɗin kai sun ba da goyon baya bisa ga yadda suke ada. da murya ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi nigeria wata mai fafatukar ci gaban ilimin 'ya'ya mata a nigeria hajiya hawa dikko ta yi kira ga ɗaukacin iyaye musamman a arewacin nigeria da su ɗau himma wajen tabbatar da ilmantar da 'ya'ya mata don alfanun da ke tattare da hakan ta faɗa muryar amurka a kaduna cewa har yanzu akwai matsala. Gaskiya yara mata har yanzu da akwai matsala a arewacin Najeriya. Don saboda mafi yawanci in ka shiga cikin karkara za ka ga cewa da kwai 'ya'ya mata da yawa da ba su karatu ba samu ana maganan karatun boko kenan. To ta wani fannin ma na addini za ka ga duka matukun ana eh, ba a samun karatun ma kwata-kwata da na addinin da na boko. kuma gaskiya yana samun ci baya a cikin rayuwar mata don za ka ga sodiya suna yawan wahala don kasancewa ba su da cikakken wayewan gane abubuwan da ke tafiya a cikin duniya da yadda duniyan take ci gaba kuma nan gaba in ba a sa'a ba za ka ga abin yana ta bibiyan yara wato ita wanda ta girma ba ta da bokon sai ka ga cewa ya kai ga ita ma nata 'yan ba za su samu wannan dama su karatun ba don bata san daɗin shi ba su ba za ta sa himma akan ta tabbatar da 'ya'yanta sun samu karatun ba menene ki gani kamar suka zama to kalubali ga wannan harkar to daga cikinsu dai na ma riga na ga maka ɗaya mafi yawancin 'ya'ya matan wanda ba su samu karatu ba za ka ga ba kowace ce take gane illar rashin karatun ba da haka ga tana da zama wajen neman ma 'ya'yanta ilimi ita ma kuma mafi yawanci 'ya'ya mata ne suka fi rashin sa'an ci gaba samun karatu nan don saboda ana yawan yi musu aure da wuri so za ka ga cewa ko da ta fara samun karatu wani sa'a za a tsinke mata karatu kan kuma yana kuma shiga cikin um, yana bata musu rayuwa wajen za ka ga cewa ba sa samun wayewa da za su samu mu'amala ba su cuɗanya da mutane wato 'ya'ya matan because yaron da yake samu yana zuwa makaranta yana cuɗanya da yara za ka ga zai koyi zama da mutane zai koyi mu'amala da mutane zai ya san zai shiga cikin mutane ya tafiyar da kanshi da kwai abubuwa da yawa da zai koya in allah ya bashi nasara ma ta je kamar har secondary school ta sake samu wannan daman bata zauna kusa da iyayenta ba za ta zama za ka ga ta san yadda za ta tsaya matsayin kanta ta gyara kanta don a makaranta ne na um, secondary za ta koyi ba wanda zai mata kitso ba wanda zai mata wanki ba wanda zai adana mata kayanta da abubuwa da yawa da za a koya mata wanda a gida ba za su samu wannan ilimin ba in tana zaune gida don a gida ba za a tilasta mata irin rayuwar da za ta yi a makaranta da yadda za samu na boko ba so gaskiya yana kawo illa sosai wajen tarbiyyansu da wajen yadda suke da masaniya yadda za su tafi da rayuwarsu da yadda za su dinka daukan shawarwarori ko kuma su kansu yanke ma kansu shawarwarin da ya dace ma rayuwarsu yadda za su tafiyar da rayuwarsu hatta rayuwarsu na aure da na 'ya'yansu za ka ga ana samun matsaloli da kurakurai da ko da tarayyar su ma da mazansu wasu sa'i za ka ga wasu yasa yake kawo yawan mutuwan aure. me kike gani zai zama to kamar mafita don a samu ƙarin yawan 'ya'ya mata a karatun boko to babban dai sha'ani shine a ta ilimantar da iyaye a dinga nuna musu illan abin da yake jawowa kan nan su mazan su fahimta da cewa wato ita ya mace na yan bata samu karatu ba su ma suna cikin masu samun sakamakon don rashin tarbiyyar nan da yake zama mata matsala zai shafe su sosai tunda ita ce za ta tsaya masa a matsayin matarsu a gida yadda za ta ilimantar da yaransu yadda za ta tarbiyyantar da 'ya'yansu yadda za ta iya taimaka ma yaransu mafi yawanci mata da ya za ka gani su je in yaran allah ya taimaka sun je makaranta ma misali ta aure ta fi yaya suna zuwa makaranta za ga cewa su dawo da karatun makaranta suna son wanda zai taimaka musu babu wanda zai taimake su wajen homework misali matsala ne sai ga su kansu nasa karatun yana nema ya gurɓance ko kuma ya lalace kuma kamar yadda ce tunda ita kanta bata san darajar karatu ba za ka kila ba ta bai da muhimmanci akan ta tabbatar da yaran sun je makaranta yanzu haka da kwai um, abin nan wani program da gwamnati take wato na sbmc da ake tura ana son a ma jama'a al'umma da cewa su shiga cikin harkar makarantar firamare su sa hannu duk yadda za su taimaka mata a haɓaka karatun yara na firamare mafi yawanci za ka ga in je makarantar ana PTA meetings iyaye mata ba su zuwa ba su zuwa su binciki abubuwan da yaran suke ciki halin da yaran suke balna ma su tabbatar da suna karatun kanan karatun ma yana da daraja ana ba su da ya kamata so da kwai illoli da yawa da abubuwa da yawa da yake kasance a kai su gaskiya faɗakar ma iyayen su san da cewa ilmantar da ita don saboda kubuce ma duk waɗannan illoli da ake samu na society don gane da mace in ta samu karatu in mafi yawancin matan da ke al'umma suka samu karatu to gaskiya wani al'umma za ta samu cigaba za a samu tarbiyya za a samu natsuwa za a samu kwanciyar hankali za a samu fa'ida da yawa fiye da yadda mutane suke tsammani in 'ya'ya mata suna zuwa karatu a jihar katsina kungiyar iyaye da malamai na yaba ma gwamnati don kokarinta na inganta ilimi a jihar musamman wajen gine-gine da tanajin kayan aiki. Ga abin da shugabansu na karamar hukumar Katsina, Alhaji Abubakar Farin Yaro ya faɗa wa wakilinmu Zaharadin Sani Funtuwa. menene ne dame mu wanda ya shahi ilimin yaran mu musamman na firamare da na sakandare to gwamnati ta himmatu akan wannan ta diba mu ma mun gani kuma muna jin daɗi kwarai gaske musamman ziyarar da mai girma gwamna ya kai wasu makarantu kuma ya tausaya ya ɗauki mataki kan magance wannan matsaloli wanda shahi ilimin yaranmu da ginan da ginan da yaranmu ke ciki da abubuwan da ake koyar su musamman kayan aiki da kuma musamman malaman waɗanda suke koyar da yaran nan namu ah, mun ji daɗi da mai girma gwamna ya dibi wannan matsala kuma ya sa gaba akan ta har ya umarci sauran na bai da shi su yi koyi da shi ma'ana su tashi tsaye a kan abin da yake so ya kuma zaɓo wasu mutane waɗanda za su taimaka ma ilimin nan wannan kaga ya nuna cewa mai girma gwamna ya himmatu akan ilimin 'ya'yanmu. To a matsayinku na masu jagorar wasu makarantu wato irin ƙungiyoyin iyaye da malamai wannan gwamnati ta naɗa wasu kwamitoci wanda suka zagaya suka da kulo suka zakulo irin waɗannan matsaloli da suke addaban makarantu. kamar da na gaya maka mai girma gwamna ya bincika har ya kai ga me ya kamata yi ya kirawo hedimistocin da ke kula da makarantun nan su hidi matsalolinsu kuma sun hidi mai girma gwamna kai har ta mu tsahin malaman makaranta mun kai ma gwamna ziyara a kan jin daɗin mu kan wannan kuma mai girma gwamna ya saurare mu mun ba shi shawarwari kuma insha Allah mun tabbata zai yi ilimin ƴaƴan nan namu tun daga firamare da shi shine ilimi to kun gani gwamna an hidi cewa ga abin da yake ne yi ya taimaka mu ilimin namu ne walfaya ta malamai ya taimaka musu to ga kuma education secretary musamman education secretary mu na karamar kuma katsina shi ma sai ɗauki sahu uba ya tashi ko in ce kaka ya tashi uba ya tashi to ai sai ji ka bi to ya tashi ya miƙe shi ma bayanan bayanan musamman wannan karan da muka ga yaranmu sun samu yin tafiya ah, makaranta ta gaba junior secondary to a ga me ya sanya to ashe wasu 'yan kusakurai ne aka samu wanda mun san yanzu yaran mu duk wanda ci jaraba ake cajin jaraba za su taimaka makarantar to kaga gwamnati shi kan shi mai girma gwamna gwamnati ta himmatu akan wannan wanda ya aika a bashi a na yara da makarantu duka kuma an kawo mashi kuma mutane ba su fahimci cewa gwamnati fa in ta ko da gidan ka ne sabon gida ka gina in ka sa kayayyaki dole akwai abubuwan da za ka bi ka ga menene ban sanya ba ya kuka kallon irin wannan mataki da gwamnati ta dauka ana ƙara ba da shawara mai girma gwamnati diba yanda yaran mu suka cinkoso a makarantu za ka ga yanzu na nazarci wata makaranta yara ɗari biyu na samu cikin aji ɗaya kuma ajin ga yanda yake to mun san akwai fuskantar waɗannan matsalolin mun san a hankali gwamnati za ta yi wannan yan gyare-gyaren duk yanda ake yin ce konso za a mai da yaro aji ya ku sani da yaro kilas guda yaro arba'in arba'in ko arba'in da wani abu da biyar mun san aka yi hakuri za a samu wannan kai ne shugaban kungiyar iyayen yara na karamar hukumar katsina matsayinka na shugaban wannan kungiya to akwai wani kira da za ka yi ga su iyaye ganin cewa wani lokacin iyaye za ga suna rikon na kashi da harkokin ilimin 'ya'yansu za ko da ziyarar makarantun ma ba su yi ba da shawara ga mu iyayen yara mu tabbatar da cewar yaran mu gobe za su je makaranta ma'ana tun daga litinin lahadi kai ma yaran ka shiri da sahi da ya tashi abu zai tanada da sashi makaranta in ya taimaka makarantar nan in kana da lokaci leka ka zirci makaranta ko ya hidimarsa ko kuma ka in ka san ajin yaron kai ke kai ka leka in ma yaron bai je ba ya samu kadiya magan shi ba wani dan da ya san ka cewa na ga baban kowa ne ya zo makaranta to irin wannan mu iyayen yaran mu rika ziyartar makaranta kai da kai kuma in yaran mu sun dawo daga makaranta mu dimin ciki mu akai musu mu aka koya musu ko da datti ne mu diba na malami abin da kuma in muka diba mu yanzu gwamnati ta ce mu kulle dole mu ce mu ta gine-ginen makarantu a abubuwan da suka shafi makarantu duk wani mu ne iyaka gwamnati yanzu ta kawo malamai ta biya su to hatta malaman da aka kawo suna koyar da yaran mu hakkin mu ne mu je mu diba mu gani me suke tare da ilimin yara ko da ba ga muka wani abu to je ka kaga malamin ko malamai ta hanya hankali ka bincika ka ji to sai ka gaya shi shugaban makaranta ko wanda za ka gaya ma ba ka ɗauki mataki ba ko yaron ka zuwa makaranta kai ta faɗa ba kai kai baka je gani ba to shi kan shi malamin in ya ka damu da ilimin ɗan shi to za ka gaya himmatu akan wannan. jama'a abinda shirin ya kunsa a yau kenan a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki ni iliya kure ke muku fatan alheri mu huta lafiya. abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. you uh,